ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح هذا من تو آه دعوكم زلات في الطريق ويا يشوف الطريق ثم أم كروت أنا ما يمي من زلات الطريق من أو تقديم حد النفس في العبادة ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح babu shakka صورا tsayuwa da ayyukan gabaguwa aikin gabaguwa a ruku'u sujada tsayuwa waye waye min gairi huzuri ba tare da halartar zuciya ba wala muraqaba yace muka yi muraqaba jiya babu muraƙaba kaga karatu na wani ɓangaren ke ƙarfafa wani ɓangaren kaga can zallin muraƙaban aka yi bayani nan kuma ga ta aikace babu muraƙaba wala iqbala ala Allah ba fiskantan Allah kada ya tadammanu tilkal mafasid salasa zai kunshi wa'ancan ɓarnan guda uku nan da aka yi magana ko gairuha ma ma annahu qalilul manfa'a tare da cewar ayyukan amfanin su kaɗan ne kafirul ah, mu'nati yana da yawan aiki fa huwa kal amali ala ghairi mutaba'atin lil amri kaman aiki ne ba tare da an bi umarni ba wala ikhlasa lil ma'budi babu ikhlasi anin ga mai lil ma'budi ga mai bautan fa innahu in kafara متعب غير مفيد إن يوا سيدي وعلى أم بدي بعد فائدة ام دنجي با إيه ها إيه غير متابعه با للعام للعامل ولا إخلاف للمعبود إيه متابعة للأمر eh me a wala ikhlasa dole ne akwai sai samu amma yi gyara na kuwa ikhlasa nan kuwa la ikhlasa ne daidai din sa lil ma'budi aka ga wannan aiki bai da lada fa innahu ay in kasura mut'ibu غير مفيد فهكذا العمل الخارجي القشوري حقائق نفرري من ذا تبعوني بمنزلة النخالة كمان تكيني كو الجيش الكثيرة المنظر القليلة آه، الكثيرة المنظر القليلة الفائدة كان من فائدة وإن الله لا يكتب للأرض من صلاته ba ka ga Allah bai rubuta wulada ga sallan mutum illa ma a kalamina sai abin da yi shi da saninsa sai abin da ya halartar da zuciyarsa kadari mata ta'anna na mata daidai kulawanka daidai nutsuwanka daidai halartar zuciyarka daidai tsoron da ka samu daidai firgicin da ka samu a sallah daidai ladaka Don ku haka ka zo ka tsaya kawai aka yi aka zama haka za ka tafi zero wala lada wala jaza wa haka za yan bagi haka ya dace an ya kuna sa'irul a'mali allati yu'maru bil huduri fiha wanda ake umurtan kawo zuciya a ciki wal khushu'i ka tawafi misalin tawafi irin ladan ka irin abin da ka samu amma in zama kawai kai ta zagayawa kai ta zagayawa ka zagaya bakwai Kai zai kai nafila bakwai kamar kana training babu komai a zuciyarka to dole sai da ba. kun ga karatun jiyan nan ya dace a ji a daɗa ba shi tattake shi shi a jika wa amalul munafiki da ayyukan ibadodi wa nahwi zalika <coughs> wa nahwiha فإن فإن مضاف إلى ذلك إحسان ظنه بها إذن يا جنجنا زوا غنا كيكاوان زكاوان فدعيك فإن عد كيكاوان ذاتو الله غيب واستكثارها وعدم التفاته آه، إلى عيوبها أما بيدو بنكسن عيك كوي عيك يوان عيك نكي كلو ونقائفها والتوبة إلى الله والاستغفار منها جاءت تلك المفاسد وإن النظر التي ذكرها وما هو أكثر منها وقد ظن بعض الشارحين وسوما شرعي سن أوكا شارحين لكلامه أن مراده به الإزراء أبن إكن في كسكنتوا بالاستكثار من الطاعات لا وأن مجرد الفناء مشهور فنائي والشهود لحضرة الله والاستجراء في حضرة المراقبة خير منها وأنفعوا لا وهذا باطل وكذب عليهما وعلى الطريقة حكا هنيا da yake روى قريتا والحقيقة إيه معناه Eh, abin da yake cewa manufansa eh, izra'u ko istimna ka menene yawa al-izra'u bil istikfari ma'ana raina shi kaskanta shi wajen ganin shi kansa ya ga aikin da yawa ba shi ake nufi ba a'a na kasoshin da ke suke ake nufi na aiki ainihin mina ta'ati au anna mujarrad al-fana' ko kuma a ɗauka a mutum kawai ya koma ga Allah kafage Allah yake gani Allah yake tunani Allah yake kaza ya wadatar daga aiki ishe ba wanda ke miji ba ke hmm. wala na anna hadhihi tariqa alman harifina, as-salikina wanda suke nuna takawan wai ya wadatar son da yake wa Allah ya wadatar sanin Allah da ke ya wadatar da shi daga wata sallah daga wani azumi da wani menene وهو تعبد لمراد العبد وحظه من الله تعالى وتقديم له على مراد الله يا غوشي غبن منفن الله ومحبه من العبد يا إسحاق سلام